wannan sauka da shugaban jam'iyyar apc ya yi zai iya kawo rigingimu a cikin jam'iyyar saboda ita jam'iyyar daman haɗin gambiza ce da haka akwai ɓangarori daban-daban yana fa wannan shugabanci na wannan jam'iyya ya ce shi ga ɗan takara da yake so ya zama masa ɗan takaran kujeran shugaban ƙasa to ɗan takaransa ya faɗi wani takara ya ce ai daga wannan lokacin ya rabu da shugabancin wannan jam'iyyar masu sauraro assalamu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Za a iya cewa an shiga rudani a jam'iyyar APC bayan saukar Sanata Abdullahi Adamu daga shugabanci. Wasu na ganin tun a jajibirin zaben fitar da gwani na ɗan takarar shugabancin ƙasa na APC, Sanata Abdullahi Adamu ya samu tasgaro sakamakon sanar da cewa sun yanke shawarar goyon bayan Sanata Ahmed Lawan, shugaban Majalisar Dattawan Najeriya a wancan lokaci, a matsayin wanda zai wa jam'iyyar APC takara a zaben shekarar 2023, wanda daga bisani bai yi nasara ba. Dama wasu sun daɗe suna jiran ganin yadda za ta kaya tsakanin shugaban ƙasar da shugaban jam'iyyar APC mai murabus Abdullahi Adamu bayan zaɓe. Saboda ko a farkon wannan watan ma, Sanata Adamu ya yi wasu kalamai da ake ganin ba su yi daɗi ba game da rashin gamsuwa da zaben da aka yi na masu rinjaye da mai tsawatarwa a majalisun dokoki da ya ce ba a tuntuɓe su ba kafin a yanke shawarar. Yanzu dai kallo ya koma sama. wai shahu ya ɗau giwa. Ko wane ne zai zamo sabon shugaban jam'iyyar ta APC? Ku biyo mu sannu a hankali. Domin jin ina aka dosa a jam'iyyar APC kan zaben sabon shugaba a matakin ƙasa, mun faro da jin ta bakin wani jigo a jam'iyyar ta APC ya faru da sharar fagen halin da ake ciki a cikin jam'iyyar bayan ya bayyana mana sunansa. Sunana Malam Ahmad Sajo, eh, ɗaya daga cikin jigajigan jami'an na ta APC kuma mutum ne mai sharhi akan al'amura na yau da kullum. Mu wannan abin bai ba mu mamaki ba. Abin da ma ni ya fi bani mamaki shine jimawa da suka yi har zuwa ya warhaka kafin suka sauka. In ba dan ƙasar da tamu ta Najeriya babu mutunci ba bar in ce babu mutunci ba. Idan kana shugabantan al'umma idan aka fara maka wasu zarge-zarge ake kalubalantar ka ake ce maka ka bari idan dai ba tilas ba ne ko kuma ake yin wasu abubuwa wadda kai ka gani a matsayinka na shugaba bai zama maka yadda kake so a tafiyar da al'amura ba ai bari ya fi mutunci don haka da tuntuni da ya bari to kana ganin cewa kenan an jima a cikin wannan jam'iyyar da wasu dalilai da suka zama wajibi shi shugaban jam'iyyar ya bar wannan shugabanci a of course a zaman ai ya kamata ya bari yana fa wannan shugabanci na wannan jam'iyya ya ce shi ga ɗan takara da yake so ya zama masa ɗan takaran kujeran shugaban ƙasa wadda kuma bai dace ba ma ya fito ya ce yana da ɗan takara shi a matsayinsa na shugaba amma ya fito ya faɗa ga ɗan takaransa to ɗan takaransa ya faɗi wani ɗan takara ya ce ai ga wannan lokacin ya rabu da shugabancin wannan jam'iyyar ana cikin wannan tafiya aka gama aka fara badakala cewa bai ba da bahasin yadda aka kashe kudaden da aka tara ba don kowa ya san tara makudan kudade wajen biliyan talatin da hudu ko fiye da haka bai ba da bahasin yadda aka kashe ake kashe kudaden nan ba ya ji ana ta wannan korafin shi bai fito ya ce ga yadda na kashe kudan ba shi bai bari ba ana haka kuma aka ce an naɗa shugabannin majalisan dattawa da na wakilai ya ce shi bai amince ba to ana tafiya kana shugaba kana cewa duk tafiyar da ake ba da amintar ka ba ai sai ka bari yanzu dai ga mataimakinsa ya zama shugaban jam'iyya na riƙon kwariya. wane ne kake ganin zai zamo sabon shugaban jam'iyyar taku a'a wato ba wanda zai ce maka ga malam wane shi zai zama sabon shugaba amma abu ɗaya kowa zai gaya maka a ɓangare da wannan shugaban ya fito wato ɓangaren arewa ta tsakiya Eh, alal hakika a nan ne kuma sabon shugaba zai fito ba za a iya ambatar suna ba saboda ka san mulki ne fa na demokradiyya idan aka ce wane ko wane na farko dai dole a buɗa a ce duk mai bukata ya fito a yi zaɓe don dole zaɓe za a yi ba naɗi ba to idan aka zo yin zaɓe kuma ka ce kar wane tsaya ai kaga ka yi abin da bai dace ba a demokradiyya don haka bari za a yi a wannan ya riƙon ƙwaryan har sai lokacin da aka ce to yanzu lokaci ya yi na zaben sabon shugaba sai a fidda wannan tsari sannan masu nema su nema. Lura da cewa tun kusan a zaman shi Abdullahi Adamu shugaban jam'iyyar APC ake ta fama da rikice-rikice a cikin wannan jam'iyya. Ba ka ganin barinsa jam'iyyar nan zai ƙara jefa jam'iyyar taku cikin rikita-rikita? Wallahi ba zai jefa cikin rikita-rikita ba. Idan ka lura kwanaki da aka sa Adam Oshimole ya bar jam'iyya ai a rudu aka barta amma wannan karon ai ba a rudu ba su uh, majalisar zartarwa ta jam'iyya ita ta zanna ta dubi tsarin mulkin jam'iyya ta ce to wane ya bari wane ya bari mai tsarin mulki ya faɗa mu yi abinda dai ba a samu ba a wancan lokaci Akwai ra'ayi da ke cewa a jam'iyyar ku ta APC a mukami na shugabanci na matakin ƙasa kamar akwai gida-gida kan 'yan jam'iyyar a matakin nan na ƙasa ba a haɗe yake ba me ya gaske wannan magana? A'a abin da ake nufi demokradiyya ake yi duk inda aka ce akwai demokradiyya akwai zaɓe ai ɗaya daga cikin ginshikin demokradiyya shine kowa na da ra'ayinsa a wajen zaben wanda zai shugabance shi shi ne gaba ɗaya ginshikin demokradiyya don haka ba za ka ce idan da gaba ɗayanmu ra'ayinmu iri ɗaya muna tafiya bangare eh, tafiya iri ɗaya ta da ba amfanin ma a ce wai za a ba mutane zaɓi akwai bambance bambancen ra'ayi to amma idan Allah ya baiwa wanda ya bawa shugabanci to akan aje wannan gefe yanzu kuma in har za a buɗa a ce a sake zaɓe dole akwai bambancin ra'ayi kowa da wadda ya fi kwanta masa a zuciya a bisa fahimtarsa cewa wannan shi zai fi iya gudanar da wannan harka fiye da waccan amma wannan ba rashin haɗin kai ba ne wannan eh, harka ce ta demokradiyya a cikin 'ya'yan wannan jam'iyya da suke a matakin shugabanci na ƙasa akwai waɗanda suke sun kasance mai yiwuwa sana biyayya ga shi wannan tsohon shugaba Abdullahi Adamu da ya bar wannan kujera Ba ka ganin idan tunda suna suna cikin wannan jam'iyya kuma za a ci gaba da tafiya da su ba za su kawo wa duk wanda ya zama shugaba a katsalandan da kuma karan tsaye a harkar gudanar da shugabancinsa ba ai babu wani biyayya ga shugaba wanda ya riga ya sauka rayuwa ita ce duk wanda Allah ya bai shugabanci shi Allah ya bawa baka da wani zaɓi in dai kai ɗan halas ne baka da wani zaɓi yanzu duk wadda da wadda suke gani suna biyayya ga Abdullahi Adamu da wadda ba sa biyayya gare shi in dai har suna cikin wannan jam'iyya in kuma sun yadda musamman ma zababbun shugabannin jam'iyya wadda suka rantse da tsarin mulkin jam'iyya cewa za su kare tsarin mulkin jam'iyyar nan don haka wannan ba wani abu bane wadda duk Allah ya bai shugabanci musamman inda aka yi canjin shugabancin bisa tsarin mulkin jam'iyya ina gani babu wani kokonto kuma babu wani shakka haka Allah ya kaddara waɗanda suke wurin yanzu dole su yi biyayya ga abin da Allah ya kaddara Malam Ahmad Sajo jigo a jam'iyyar ta APC kenan. To yanzu dai abin tambayar shi shine menene mataki na gaba a jam'iyyar wani ƙalubale za ta iya fuskanta? Domin dai wannan marabus na zuwa ne tare da na sakataren ƙasa a jam'iyyar sanata Yola Omisore. Ku dakace mu idan muka dawo za ku ji daga bakin masana. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio sai kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. To madalla, a jiya Litinin ne kwamitin gudanarwa na jam'iyyar APC ya amince da naɗa sanata Abubakar Kyari wanda shine mataimakin shugaban jam'iyyar a bangaren arewacin Najeriya a matsayin sabon shugaban riko na jam'iyyar. Bayan murabus na ƙashin kai da Abdullahi Adamu ya yi a yammacin ranar Lahadi ɗin da ta gabata. Sabon shugaban rukon ya shafe kusan wa'adi biyu a matsayin ɗan majalisar dattawa da ke wakiltar Barna ta Arewa kafin a zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Masana na cewa dama idan aka yi irin wannan haɗin gambizar za a samu carnaƙi kala-kala. Ga wani masanin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayero ta Kano da ƙarin haske. A sunana Profesa Kamilu Sani Fage daga tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. Wannan sauka da shugaban jam'iyyar APC ya yi zai iya kawo rigingimu a cikin a ita jam'iyyar uh, saboda cewa ita jam'iyyar daman haɗin gambiza ce jam'iyyu ne wa'anda suka haɗu suka yi ta da haka akwai ɓangarori daban-daban a cikin ita jam'iyyar wannan sauka da i za a iya samun wannan ƙarin taɓarɓarewa wannan irin rigima ta ɓangarori daban-daban a cikin jam'iyyar kuma na ganin duk da ita jam'iyyar ba ta fito fili ta ce za ta yi karɓa-karɓa ba amma a yanda ta karkasa ofisoshi nata da kyar in ba daga ɓangaren da shi a adamu yake ba wato arewa ta tsakiya daga nan ne za a iya samun wanda zai gaje shi a ita jam'iyyar a tsarinta a dokokinta abin da ta bayar shine cewa idan shugaban jam'iyya ya sauka mataimakinsa wanda suka zo daga bangare ɗaya daga zon ɗaya ma'ana kenan shine zai karɓi ragama ya yi riƙon ƙwarya to a yanzu mataimakinsa shine abubakar kyari wanda suke daga bangare ɗaya don haka shi zai riƙe wannan mukami to kuma in ba su aka ci ba zai iya zarcewa izama shine shugaban ita jam'iyyar na hakika na dindindin dalili kwa shine yadda ita jam'iyyar ta karkasa makamai zai yi wuya a ce ta yi watsi da shi bakar kyari din ko kuma zon din shi na farko dai shugaban ƙasa ya zo daga yammacin najeriya ne kudu maso yamma a shugaban majalisar dattijai ya zo daga kudu maso kudu mataimakin shugaban ƙasa ya zo daga arewa maso gabas shugaban majalisar wakilai ya zo daga arewa ta maso yamma a don haka abin da ya rage shine wannan bangare na arewa ta tsakiya wanda kamar yadda na ce idan shi dai wanda yake rikon ƙarya ba kasa ƙoƙari ya haɗa siyasa ba zai yi wahala a ce zai rasa wannan makami wata wannan kan rigima gaskiya za ta iya shafar gwamnatin apc ta tinubu da kuma a zaɓuka masu zuwa dalili kwa shine cewa 'yan siyasar mu suna da eh, rashin hangen nesa kuma ba sa ɗaukan darasi daga tarin shi misali irin wa'annan rigingimu su ne fa abin da suka yi wa pdp cikas ta sa ta kasa samun nasara a zaben 2015 bayan ta yi shekaru 16 a kan mulki don haka kamar yadda hausa suke cewa abin da ya ci doma ba zai bar awai ba irin wannan rigingimu wanda suka sa pdp ta yi asara ita ma apc idan ba shawo kan rigingimu ta ba za su iya sa mata ta yi asara kuma su wannan rigingimu akwai dalilai da yawa da suka haifar da su da na farko dai shi kanshi shugaban da ya sauka a lokacin da ake zaben cikin gida bai goyi da bayan tinubu ba ahmed lawan ya goyi da baya to wannan kuma a inda 'yan siyasa mu suke da riko da gaba shi yasa aka fito ake ta cewa ya sauka ko shugaban ƙasan ma ya tilasta shi ya sauka haka kuma baya jituwa da gwamnonin ita apc din ga kuma rigimarsa da yake fama da ita da mataimakin shi na arewa ta eh, yamma duk wa'annan su ne abubuwan da suka haifar kuma kamar yadda na ce wa'annan saukar shi ba zai iya warware duk wa'annan matsaloli ba sai dai idan su 'yan siyasar sun zauna sun warware matsalolin ta fuskar siyasa diplomasiya amma ba haka suka yi ba zai musu babbar cikas gudanar da gwamnati kuma zai janye hankalin gwamnati ga mutane aiki don haka zai shafi har talaka wanda ba ruwan shi ko da ɗan jam'iyyar ne ko ba ɗan jam'iyyar ba. Tuma sauraro da wannan bayani na Farfesa Kamilu Sani Fage masanin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayero ta Kano shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na musamman Muslim Muhammad Yusuf da baƙin namu a cikin shirin. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Huta lafiya.